sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum, barkanku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya a wannan safiya ta yau Juma'a 25 ga watan Yuni. shekara ta 2021 inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare. Mai jagorantar shirin Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bar mu fara muku da kanin labarai. To Yusuf sojojin Amurka kimanin 650 ake kyautata zaton za su ci gaba da kasancewa a Afghanistan don su rika bayar da kariya ga jami'an diplomasiya. daya daga cikin jagororin ƙungiyoyin daba mafiya karfi a ƙasar Haiti ya yi gargaɗi cewa zai ƙaddamar da juyin juya hali don yin maganin manyan 'yan kasuwa da 'yan siyasar ƙasar. sannan sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa kasar faransa inda zai gana yau juma'a da shugaba emmanuel macron don bitar ganawar da shugaban amurka joe biden ya yi kwanan nan da kawayen amurka na yankin kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran a cikin shirin kuwa za a ji cewar a yau ake sa ran shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari zai tafi ƙasar burtaniya don duba lafiyarsa. Shi ba tsarin mulki na Najeriya a bayyane yake. Idan shugaban ƙasa ko gwamna zai yi tafiya ranar aiki guda 21 a jere. Har ila yau alkalin na ci gaba da nuna irin kuma baya da tattalin arzikin Najeriya ke ƙara tsinduma. za a ba da 'yan fawa a fitar da mutane talauci biliyan kaza to shin kudaden nan sun fitar da mutanen daga talauci amma an fitar da su daga lalita gwamnati Bayan labaran duniya da rahotanni, muna tafe da shirinmu na manuniya wanda Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabata? Haka sai mu kawo muku nasiha albarkacin wannan rana mai albarka. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To, Assalamu alaikum masu saurare da fata an tashi lafiya ga labaran. Sojojin Amurka kimanin 650 ake kyautata zaton za su ci gaba da kasancewa a ƙasar Afghanistan don su rika bayar da kariya ga jami'an diplomasiyya bayan da kaso mafi yawa na sojojin Amurka suka kammala janyewa wanda aka ce zai faru ne cikin makonni biyu masu zuwa. abinda jami'an gwamnatin amurka suka gaya ma kafar labarai ta associated press kenan Banda haka ma za a bar wasu ƙarin ɗaruruwan sojojin na Amurka a filin jirgin saman Kabul. akalla har zuwa watan satumba don su taimaka ma sojojin ƙasar turkiyya da ke aikin tabbatar da tsaro a matsayin wani mataki na wucin gadi kafin a kafa cikakkiyar rundunar tabbatar da tsaro da ƙasar turkiyya za ta jagoranta a cewar jami'an a takaice dai a cewar jami'an na gwamnati amurka na sa ran janye sojojinta da na ƙawance da kwamandojinsu da akasarin sojoji zuwa ranar 4 ga watan Yuli ko jim kaɗan bayan nan wanda zai zo daidai da wa'adin da kwamandojin suka bayar tun watannin da suka gabata. Jami'an ba su da hurumin yin bayani kan jadawalin janyewar sun yi magana ne da AP bisa sharaɗin sakai sunayensu. Ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyoyin daba mafiya ƙarfi a ƙasar Haiti ya yi gargaɗi a wannan satin cewa zai ƙaddamar da juyin juya hali don yin maganin manyan 'yan kasuwa da 'yan siyasar ƙasar. Wanda hakan ke nuna alamar tashin hankali zai daɗa ƙazancewa a wannan matalauciyar ƙasa ta yankin Caribbean. tashin hankali ya karu a port au prince babban birnin kasar haiti a 'yan makonnin nan zuwa abin da majalisar ɗinkin duniya ta kira matakin da ba a taba gani ba saboda ƙungiyoyin daba da ke gaba da juna na fafatawa tsakaninsu ko kuma da 'yan sanda a yunkurinsu na neman yin iyo da kan tituna wanda don haka suka raba dubban mutane da muhallansu wanda hakan kuma ya daɗa tsananta matsalolin jinƙai a ƙasar. jimmy cherezia inkiya barbecue wanda wani tsohon jami'in 'yan sanda ne shi ke jagorantar gamayyar kungiyoyin daba tara wacce aka kafa bara sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa faransa na baya-bayan nan a wuraren da yake yada zango a ziyarar kasashe da yake yi inda zai gana yau jama'a da shugaban kasar emmanuel macron don bitar ganawar da shugaban amurka joe biden ya yi kwanan nan da kawayen amurka a yankin don ƙarfafa dangantakar ƙasashe da ke ɓangarori biyu na yankin Atalantika. A yayin wannan ziyarar ta tattaunawa da ƙaurar Amurka mafi daɗewa, Sakatare bilinkin zai daɗa jaddada muhimmancin raya dangantakar ɓangarorin biyu na yankin Atalantika da sake taɓo batun matakin bai ɗaya kan matsalar kiwon lafiya da ake fama da ita da tunkarar matsalolin ɗumamar yanayi da kuma jaddada ƙarfin daɗaɗɗiyar alakar mu ta bai ɗaya. a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka a wata takardar bayani ta jiya alhamis kamun mu kai ga labaran duniya kashi na biyu bar mu fara da rahoton mu na farko. Tun bayan fitar da wata sanarwa da fadar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta yi ajiya wadda ke cewa shugaban zai tafi ƙasar Birtaniya a yau Juma'a don duba lafiyarsa da yawa 'yan kasar na ganin cewar ai ba daɗe da ya yi tafiya irin wannan ba me yasa yau ma hakan abokin aikinmu umar faruk musa a birnin tarayya abuja ya tuntuɓi garba shehu mai magana da yawun shugaban kasar a game da wannan tafiyar ga kuma abin da yake cewa bai wuce a ce dai tafiya ce dama an daɗe da shirya za a yi ta wancan ziyara da yi dama an sanar da al'ummar najeriya cewa zai je ya ga likita da kuma ina ganin a lokacin da suka rabu da likitan nasa sun tsaye da shawara cewa lokaci kaza ga ka'ida to sai ka dawo kuma mu sake duba ka saboda haka yanzu abin da aka shirya kenan zai je ya sadu da likita don su tattauna akan saduwa da ake wacan ta baya to idan baya nan ko kuma a lokacin da zai kusan sati biyu baya nan yaya rikon gwamnatin zai kasance kenan bisa ga abin da aka san ya taba yi na miƙa mulki ga Profesa Mi Osibajo a riko. Mm-hmm. Shi ba tsarin mulki na Najeriya a bayyane yake. Idan shugaban ƙasa ko gwamna zai yi tafiya ranar aiki guda ashirin da ɗaya a jere baya nan ko ta hana shi ya aiki to sai ya danka mulki ragama ga mataimaki wannan magana da muke yi duka duka magana ce da ba za a fi sati biyu ba ko a ce kamar sati biyu dai shi saboda haka ba a saba wa doka ko tsarin mulki ba yayin da ya ci gaba da rike ragama a hannunsa da matsayinsa na shugaba musamman a wannan zamani da aka samu ci gaba wajen sadarwa to ai daga ko ina yake in Allah ya zai gudanar da wannan aiki da nauyi da yake kan wuyansa. Yadda matsalar tsaron nan take kamari lokaci zuwa lokaci kuma da irin tarukan da aka gani ya yi baya tare da rukunan mutane da shugabanni daban-daban. Ya kake ganin za a sauya ko za a gudanar da yaƙi da wannan matsala na tsaro da ta'addanci da ƙasar ke fuskanta idan har zai share makonni biyu baya cikin ƙasa. ai zai tafi london ai ba da mayakan najeriya zai kwashe tafi da su ba kowa yana kan bacin aikinsa kowa zai ci gaba da nasa aiki. Ubangiji Allah ya sa mu dace baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. To Yusuf an shirya cewa Kamala Harris za ta ziyarci kan iyakar Amurka da Mexico a yau dinnan Juma'a a karon farko tun bayan da ta zama mataimakiyar shugaban kasar Amurka ta kuma zama jagoriyar matakin da gwamnatin Biden ke daukawa kan matsalar kwararar bakin haure wacce rabon a ga irinta tun shekaru gommai. Harris za ta El da ke jihar Texas tare da sakataren tsaron cikin gida Alexandru Mayorkas. ta taɓa ziyartar kan iyaka a kudancin ƙasar lokacin da take 'yar majalisar dattawan amurka da kuma lokacin da take a tony janar ɗin jihar california 'yan jam'iyyar republican da ke majalisar tarayyar ƙasar sun yi matukar sukarta saboda rashin gaggauta nazarin manyan matsalolin da ke kan iyakar amurka a matsayinta na mataimakiyar shugaban ƙasa. tun da farko a wannan watan harris ta ziyarci guatemala inda ta isar da saƙon ƙudurin gwamnatin biden na magance musabbabin ƙaurar jama'a amincewar bai ɗaya da jam'iyyu suka yi kan ƙudurin gina hanyoyi da sauran madafun ci gaba na nuna cewa tsarin dimokuraɗiyyar amurka mai haifar da sakamako mai kyau ne a cewar shugaban amurka joe biden jiya alhamis wannan daidaitawar da aka cimma na nuna ma duniya cewa za mu iya yunkurowa mu haifar da sakamako mai kyau mu kuma yi wasu mashahuran abubuwa a cewar shugaba biden yayin wasu jawabai a fadar white house mun shiga gasa da kasar china da sauran kasashen duniya a tsawon wannan karni na 21 a cewar sa ba jira suke ba suna saka hannun jari na biliyoyin daloli a dukkan fannoni labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu bar mu je ga rahotonmu na gaba. Masu sharhi da fashin baki akan harkokin tattalin arziki na ci gaba da mayar da martani akan rahoton baya-bayan nan na bankin duniya da ya fitar wanda yake cewa kalubalen da tattalin arzikin Najeriya ke fuskanta a yanzu ya rusa nasarori da aka samu cikin shekaru goma da suka shuɗe. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya yi muna nazarin wannan rahoton. Rahoton da Bankin Duniyar ya wallafa ya ce duk da kokarin da hukumomin Najeriya karkashin gwamnatin Muhammadu Buhari ke cewa suna ɗauka domin ceto tattalin arzikin daga komada. alkalman nazari da bincike da bankin ya yi sun tabbatar da yanayin garari da tattalin arzikin ke ciki. Dr. Lawan Habib Yahaya masanin tattalin arziki ne a Kano ya yi fashin baki. Wato matakin auna tattalin arzikin ƙasa ya danganta da yadda masana suka dubi bangarori da yawa a ta wannan bangaren bankin duniya yana duba ta yadda kudade suke shiga lalitar gwamnati da yadda take sana'anta ko amfanar da kudin ga 'yan ƙasa idan ya zama na cewa samun kudinta yana daɗa daɗuwa yana daɗa faɗaɗa to zai zama na cewa tana fita daga cikin ƙangi na talauci idan uku zama na kuma kudinta tattalin arzikinta yana matsewa wannan yana kawo yanayin mummuna to amma a su bincike da suke yi babban bankin duniya suna duba kudade da aka fitar misali a ce an fitar da kudade na za a ba manoma biliyan kaza za a ba da yan power a fitar da mutane talauci biliyan kaza to shin kudaden nan sun fitar da mutanen daga talauci amma an fitar da su daga lalita gwamnati mutane sun amfana an samu sana'a idan har gwamnati tana ta fita da nan kuɗaɗe amma kuma akasi ake samu akan harkar zaman lafiya akan harkar tsaro akan harkar tsadar rayuwa to akwai babban matsala Akalla gwamnatin Muhammadu Buhari ta ciwo bashin ƙetare kusan sau biyar daga cibiyoyin ƙetare irin su bankin duniya a cikin shekaru shidda da ta yi a ƙoƙarinta na tada da tattalin arzikin na Najeriya duk da tsauraran sharda da ake cewa cibiyoyin na gindaya wa ƙasashe da ke karɓar lamani. Malam Kabiru Sa'idu Sufi masanin siyasar tattalin arziki ne wato political economy. a sau da dama akwai abubuwa da yawa da ba kasashen da suke zuwa cin bashi din suke mantawa idan aka sa musu sharuɗa din wani lokacin sukan ce sharuɗan ai sun shiga wato yancin gashin to amma kuma sai a ce ai dama duk wanda ya zo ya buƙaci karɓar bashi din kamar ya salwantar da wannan yancin cin gashin kan nasa din yana sana kan cewa a karɓar bashin zai rage masa yancin cin gashin kansa ta hanyar da idan aka sa masa sharuɗa din dole nan kuma gaskiya a fuskanta. fuskantar da muka yi shine kasashe masu tasowa ciki har da najeriya an fi tasa bukatun siyasa a gaba akan bukatun tattalin arziki ah, so akwai bukatar a dawo da shi kansa tattalin arziki a matsayinsa a mulkin demokaradiyya kuma ya kasance yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake sawa a gaba fiye da al'amura da kuma bukatun siyasa rahoton na bankin duniya ya nuna cewa rabon najeriya ta fuskanci mawayacin halin tattalin arziki irin wannan tun a shekarar 1987 yana mai cewa al'amura sun zafafa a shekara ta 2016 da kuma 2020 sanadiyar annobar corona mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to da fatar allah ubangiji ya kawo mana mafita baki ɗaya. har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. kudaden nan gaba ɗaya trillion biyar ɗin nan da ake magana suna hannun mutum ashirin kawai a najeriya kuma kudin talakawa ne da ya kamata a yi tsaye a ga cewa lalle an karbi waɗannan kudaden sanata muhammad adamu alerun jihar kabbu kenan na masa da tijan tarihin najeriya da ke daddale dalla dallan bayanai akan irin damin dama shirin kudaden da wasu mutane ashirin suka damke su to shin ko me yasa mafi akasarin lokuta buga binciken bankaɗo kuɗan da aka danne a wannan ƙasa kan kare ba ta da an ji wani labari ba Idan ka ga an yi bincike baka ji sakamakon wannan binciken ba. To ko dai su 'yan majalisar suna ganin idan aka yi wannan zai kunyata shugaban kasa ko kuma suna ganin zai kunyata wa'yansu daga cikin 'yan majalisar. Da yawa na ganin irin ta da ake samu wurin jin tattaro na suka tatse kuɗin 'yan Najeriya na da nasaba da irin tasgaran da ake samu a cikin gidan hukumar da ke buga bincike. Kuma shigen irin wannan tunani ne shugaban hukumar EFCC Malam Abdulrashid Bawa ya tabbatar. Babu da za a yi a ce mutane tun da ba mala'iku ba ne na dan adam a ce ka zo ka samu mutane ɗari bisa ɗari to amma kamar yadda ka sani muna da department na karan kansa wanda yake shi department din shi yana duba mu ne mu ma'aikatan karan kanmu. Saka sakar sabon salon sace ɗalibai a nigeria fa ta riga ta ta'azzara da suke ganin duk da irin salon da aka sauke na tabbatar da an toshe dukkanin kafa har yanzu ba a riga an hau turbar toshe wannan rami ba. To yanzu dan ka kai dan sanda guda biyar makaranta wannan 'yan ta'addan sun zo da manyan bindigo bindigogi duk ba kashe za su yi ba lokaci guda ba magana ta gaskiya ba da gaske ake yi ba ko da ke dai gaggan jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya sun ce abin sai an ba hankali amma dai gwamnati na kokari abu ne da yake wai ba yau bane aka fara dole a yi hakuri gwamnati tana iyaka ta kuma za ta ci gaba da kokari waɗannan fa sassaƙen so mun taɓin abubuwan da za mu taɓo ne a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na goma sha tara cikin tarin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa duniya gaskiyar abubuwan da ke faruwa a gwamnatance da kuma harkar harkallar siyasan da ake ganin tana jawo cece kuce da cikikiyar cunar juna. Batu na buga binciken bankaɗo bosorowar bizne kuɗin 'yan Najeriya da ake ganin wasu kan yi ta hanyoyi daban-daban a Najeriya na cikin abubuwan da 'yan Najeriya kan zare hannu don tafawa 'yan majalisar tarayyar Najeriya saboda yadda akan kafa kwamitoci su kuma dinga bibiyar bankaɗo irin abubuwan da ke faruwa. Yanzu haka ma kwamitin majalisar dattijan tarayyar Najeriya da ke kula da bankuna da sauran abubuwa majibanta ya riga ya nutsa wajen kokarin kwakulo wata sabuwar doka wadda za ta taimaka wajen tabbatar da an tattaro tarin tilin kuɗaɗen da aka ce wasu mutane kwaya ashirin kacagal suka cinye tarin timin tiriliyoyin kuɗin da ake ganin kamar idan an dawo nan kuɗaɗe fa za a taimaka wa talakawan wannan ƙasa. Sanata Muhammad Adamu Aleru ɗaya daga cikin 'yan wannan kwamitin kwamiti ne kuma ya gaya wa duniya irin halin da ake ciki kawai zuwa yanzu duk kudaden nan gaba ɗaya tiriliyan biyar ɗin nan da ake magana suna hannun mutum ashirin kawai a najeriya kuma kuɗin talakawa ne da ya kamata a yi gyaran hanyoyi a yi asibitoci a gyara makarantun nan mu ga kuma sha'anin tsaro samu bindigogi da kayan aiki da a gyara musu salari to duk kudaden nan gaba ɗaya suna hannun mutum ashirin to ya kamata a yi tsaye a ga cewa lalle an karbi waɗannan kudaden kamar yaushe muke sa ran samun wannan doka daga wurin ku dokan an riga an kammala ta kuma an kai ma shugaban kasa kuma ina tabbatar miki shugaban kasa ba zai wasa ba wajen sa hannu da rana ya asatin za a nemi alkalai wanda za su yi aiki da yan sanda su yi tsaye su ga cewa sun karɓi wannan kuɗaɗen haka ne kawai za a wa mutane adalci musamman talakawa waɗanda ko miliyan ɗaya suke nema a banki su an ci sun kawo wata kaddara to ga mutum ashirin sun karɓi wajen tiriliyan biyar kuma an kyalle su kudin shekara yau ya kai kusan goma an kasa karba sun je kotu sun hana a karɓi kuɗin kuma sun haɗa kai masu shari'a a lalata shari'a in gaba daya Duk lokacin da majalisar kasa ta nitsa nitsa nuna wa duniya irin abubuwan da ake yi a matsayin abubuwan da basu dace ba da niyyar nuna wa 'yan Najeriya asalin abubuwan da ke faruwa musamman dai a bangaren kuɗi. 'Yan Najeriya da dama sukan zare hannu domin tafawa majalisar wajen ganin cewa akalla dai ana da wasu anda ke nuna wa duniya cewa 'yan Najeriya sun damu da abubuwan da ke faruwa. Sai dai kuma tsohon dan majalisar da jan tarayyar Najeriya sanata Shehu Sani da su aka ga masa da ta wuce ya ce eh gaskiya akan buga bincike amma akwai wasu dalilai da kansa a danne dukkanin abin da ake buga binciken a majalisar tarayyar Najeriya da akan ji shiru. To a majalisar dattawa ko majalisar wakilai akan yi bincike daban-daban musamman ma wanda yakan ɗauki hankalin jama'a shine bincike idan ya jibanci bangaren an saci kuɗi ko an wawura kuɗin jama'a. A wayansu binciken akan yi su ne da niyan ganin an tantance fayyace gaskiya don jama'an kasa su sani kuma don a ɗau mataki ko kuma don tabbatar idan da wani kuɗi da aka sace an dawo da shi wayansu binciken kuma akan yi su ne don ba da tsoro amma mafi yawancin lokaci idan ka ga an yi bincike baka ji sakamakon wannan binciken ba to ko dai su 'yan majalisan suna ganin idan aka yi wannan zai kunyata shugaban ƙasa ko kuma suna ganin idan aka yi wannan zai kunyata wayansu daga cikin 'yan majalisan da akwai hannayen su a ciki to shi yasa a waɗansu binciken ba ƙara jin abin da ake ganin za a iya samu daga baya inda aka fara shi sai dai ka ji kawai ya bace haka nan ba za a ƙara shi ba ba wai ma batun yan majalisa ba na hukuma da ake kafa ta sukutun da guda don buga binciken ban kaɗo kuɗan da ake ganin an kwashe wa 'yan ƙasa ta bayan gida ta kan gabza karo da tasgaro duk lokacin da ta nutsa wajen tabbatar da ta tattaro kuɗan da ake ganin an tare wa 'yan ƙasa haka dai shugaban hukumar hana zarmiya da cin hanci rashawa ta tarayyar Najeriya wato EFCC Malam Abdulrashid Bawa ya gaya wa manuniya yana mai cewa hatta na ma'aikatan hukumar fa akan samu tasgaro tsakanin su duk da ke dai akwai gogaggu ko masu kishin kasa. Sha'anin bincike na manya-manyan jami'an gwamnati ko kuma manya-manyan mutane waɗanda ke harkar business yakan ɗauki lokaci. Ba abu ne kawai wanda zaka je kasuwa ba ka saya abu na supermarket ka zo da shi. So ba sai kaga ka fara yanzu haka ya shekara biyu uku hudu biyar ana yi. sha'ani kuma na, cikin gida babu yadda za a yi a ce mutane tun da ba mala'iku ba ne na dan adam a ce ka zo ka samu mutane ɗari bisa ɗari to amma kamar yadda ka sani muna da department na karan kansa wanda yake shi department din shi yana duba mu ne mu ma'aikatan karan kanmu me ne muke ciki me ne muke yi kuma ah, alhamdulillahi duk da yake eh, akwai packet of kaza bata ah, muna da rating namu na mutane a zakai waɗanda sun lakanci abin sun lakanci aikin kuma suna da kishin ƙasa sosai na yin wannan abin kuma Allah ya so za mu samu nasara. Maganar matsalar lambar matse tsarin ilimi a makarantu ta hanyar kai farmakin sace ɗalibai fa a wannan ƙasa na ƙara tsananta. Duk da ƙoƙarin kwakule jijiyar wannan matsala da gwamnati ce har ta kafa kwamiti na tabbatar da an kiyaye makarantun wannan kasa. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya Nastura Ashir Sharbi ya ce babban abin da ya kamata a gane fa har yanzu shi ya gano ma gwamnati ba da gaske take ba. Jami'an tsaron Najeriya gaba ɗayansu su su nawa ne. To ke lissafa ki ce makarantu ko a arewacin najeriya sun kai guda nawa so da haka ba yadda za ka iya cewa wai wa'annan jami'an tsaro za ka iya kai su makarantu su zauna su rike makarantu su gadin su tunda yanzu misali dpo ne a birnin kebbi aka ce an kai farmaki wani kauye ya tashi da 'yan sanda guda takwas ya tafi su su taran gaba ɗaya aka kashe su to yanzu dan ka kai ɗan sanda guda biyar makaranta wanda 'yan ta'addan sun zo da manyan bindigogi duk ba kashe su za su yi ba a lokaci guda ba magana ta gaskiya ba da gaske ake yi ba duk yadda ya kamata a ɗauka a inganta harkar tsara tsaron a samo jami'ai a yi rikrutin sababbin ma'aikata a zuba a cikin harkar tsaron a sai kayan makamai na yaƙi da sauransu sannan a nemo ingantattun hanyoyi na samun bayanan sirri duka ba a faɗi wannan hanyoyin ba kullum an tsaya kan tsohuwar hanyar da ake da ita ba a ganin za a iya samun canji ko kuma a samu wani mafita dangane da wannan matsalar in dai da za a samu da an samu yankewar zuwa makarantu a ibi yaran nan to daga wancan lokacin zuwa yanzu makarantu nawa kika lissafa da aka je aka kwashe mutanen komai ban kadar buga gudumar goge gwamnati gwamnatin tare Najeriya gaggan 'ya'yan jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya na ganin idan ana magana ta gaskiya dole ne a yi wa gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari uzuri. Musamman ganin a cewar tsohon mataimakin shugaban tsohuwar jam'iyyar CPC a arewacin Najeriya Malam Salihu Mustapha fa shugaban kasa Muhammadu Buhari ma gadar wannan matsala yayi. Gaskiya akwai matsalan tsoro amma babu bane da za a dora ma APC domin ita ma gwamnatin Buhari mun gada ne daga gwamnatin Goodluck na PDP tun kafin gwamnatin Buhari kamar ta shigo ma ko na abuja ma har aka samu inda aka bama bamai irin su united nation har da police headquarters din ma so gwamnatin dai tana kokarin ta kuma abun tsoro ba abin da za a ce a rana ɗaya ba ne kawai za a iya warware abu ne da yake wai kowa da kowa zai sa hannu a kan tebur a gan wai an yaƙe wannan abu domin abu ne da yake wai ba yau ba ne aka fara kuma abu ne da yake wai dole a yi haƙuri gwamnati tana iyaka kokarin ta kuma za ta ci gaba da kokari har a gan wai an an kawo karshen wannan abin. To duka duka kuma a nan muke sallamar sauke nauyin wannan mako na manuniya a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da tattaro miliyon da kuka ji a cikin wannan shiri na wannan mako musamman ma dai Grace Alheri Abdu da Haruna Shehu Madaraban Jos da suka yi sa'ar samo mana muryar shugaban hukumar EFCC na ƙasa baki ɗaya sai kuma Shamsiya Ibrahim Hamza da Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da wasu miliyon da kuke ji a cikin shirin ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya. Yanzu kuma bar mu je ga nasiha albarkacin wannan rana ta Juma'a babbar rana. أعوذ بالله من farko sunana Idris Bashir imamin masallacin Juma'a da ke garin Abba jihar nakar mu ta yau za ta kalli kewa ne kewa ma'ana wannan kasa ta mu da Allah ya sanya mu a ciki babban abu na farko da al'ummar Najeriya ya kamata sai ta musulmanta da kiristocinta shine addu'a addu'a shine makarin wannan kasar tamu abu na biyu sai kokarin fahimtar juna da ni abin da na lura kasan nan akwai abubuwa da dama waɗanda ma ba mu fahimci ma mu ko su wane ne ba wannan shine babban illan da muka tsinci kanmu a ciki musamman idan muka kalli rashin yawo da rashin zagawa ya sa da yawa ba mu ƙasar ta kasar tamu wani albarka Allah madaukakin ya sanya mana ba wanda hakan ya kawo rarrabuwa da wata fahimtar da wata kila kai ba kanta kake ba to addu'ar mu a kullum akwai bukatan abin da bature yake kiransa tolerance tolerance ma'ana fahimtar juna najeriya tana bukatan ɗauki na kowanmu da kiristocinmu da musulman mu da mazanmu da matan matanmu wanda yake wajibi ne a tsawatar wajibi ne mu zauna mu fahimci albarkan da allah ta'ala ya sanya a wannan ƙasa tamu na haɗa mu guda In haka wajibinmu ne da mu da sauran makwabtan mu zauna lafiya da junanmu junanmu domin samun ci gaba mai dorewa Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya kawo mana kauki Allah ta'ala ya kawo mana tsari Allah ta'ala ya mana dauki subhanahu wa ta'ala zama da kasar Nigeria lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. To Yusuf sojojin Amurka kimanin 650 ake kyautata zaton za su ci gaba da kasancewa a Afghanistan don su rika bayar da kariya ga jami'an diplomasiya. Ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyoyin ba mafiya ƙarfi a ƙasar Haiti ya yi gargaɗi cewa zai ƙaddamar da juyin juya hali don yin maganin manyan 'yan kasuwa da 'yan siyasar ƙasar. sannan sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa kasar faransa inda zai gana yau juma'a da shugaba emmanuel macron don bitar ganawar da shugaban amurka joe biden ya yi kwanan nan da kawayen amurka na yankin masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan sanyin safiyar taku sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura abokan aikin mu ɗauke da wasu rahotannin. Amma kamun mu yi sallama da ku bar mu miƙa saƙon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga iyalan AIG Umar Shehu na ɗaurin auren ɗansa da za a yi bayan sallar Juma'a a yau a masallacin garin Ambursa da ke jihar Kebbi. Haka kuma muna taya CSP Mansur Mahmud Tafida. da aka fi sani da Baba Mansur da amaryarsa Yasira Ahmad ɗanruwata. Murnar ɗaurin auren su da za a yi a ranar Lahadi da karfe goma na safe a masallacin Galadanci da ke kusa da gidan Galadima a birnin Kano. Da fatar Ubangiji Allah ya sa albarka a ciki baki ɗaya. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. sai wanda ya daidaita mana sauti Cuba Hero Diodune. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace. Salam.